Shin ko Theresa May ita ce sabuwar Margaret Thatcher, mace mai kamar maza ta biyu? Ita dai ba mace ce da za a iya juya ta cikin ruwan sanyi ba. Abu ne da kowa ya sani a kasar domin kuwa hatarin 'yan sandan Birtaniya ta san da hakan, yayin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin cikin gida. a wajen babban taron da suka yi na ƙasa ma ba ta yi musu da sauƙi ba inda take jaddada cewa aiki na ne in faɗa biyan da yake bayan da wani ke son ya kasance ba. Duk da korafin da 'yan kwadagon kasar suka rinka yi a kanta, mai ta cimma nasara. Wani ɗan jam'iyyar ta da ya yi aiki a ƙarƙashin taca ya bayyana Theresa May a matsayin mace mai tsatsauran ra'ayi, sai dai ya ce duk da haka tana burge shi. Shi kuwa tsohon sakataren harkokin kuɗi na Birtaniya, Vince Cable, ɗan jam'iyyar Liberal Democrat, jam'iyyar da ta taɓa yin gwamnatin haɗaka da jam'iyyar mai ta Conservative ya ce ko da yake ba ta burge shi kana ba ma jam'iyyar su ɗaya ba sai dai yana girmama ta matsayin mace mai jajircewa wajen ganin ta cimma nasara a dukkanin abin da ta sanya a gaba. She was tana da sanin makamar aiki kuma tana tsayawa kan manufarta misali kan batun bakin haure mun ga irin matakin da ta ɗauka kan baiwa dalibai takardar izinin shiga ƙasa wato visa ta birtaniya ta soki ra'ayin sakataren kuɗi na birtaniya da ma firaminista david cameron shin za a kira ta mace mai kamar maza ta biyu mai shekaru 59 a duniya theresa may za ta iya zama daban yayin da margaret Tacha ta yi kira kan haɓaka harkokin kasuwanci inda aka yi watsi da ƙananan 'yan kasuwa a shekara ta 2002 mai ta buƙaci da a sake inganta harkokin siyasa da tattalin arziki. We don't just believe in market. Ta ce, ba wai mun yadda da kasuwa bane kawai har ma da haɗin kan al'umma ba wai mun yadda da mutane a ɗaiɗaiku ba sai dai kasancewar al'umma a dunkule ba mu tsani gwamnati ba kuma muna girmama rawar da gwamnati ce kaɗai za ta iya takawa kuma mun yi imani kowanne mutum ba wai tsirarin da suke da wata dama ba na da damar ya yanke shawara akan abin da ya shafi rayuwarsa. Wannan dai abu ne da Margaret Thatcher bata taɓa faɗa ba, Shin hakan na nufin cewa Theresa May na da tsatsauran ra'ayi amma cikin sauƙin kai? Bayan da Birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai EU dai, an yi ta yaɗa jita-jitar cewa Birtaniya za ta kaɗa ƙuri'a a karo na biyu, sai dai May ta musanta hakan a gaban ɗimbin magoya bayanta tana mai cewa. Brexit means Brexit. Ficewa daga tarayyar Turai na nufin ficewa. za kuma mu yi kokarin cimma nasarar hakan. Babu wani yunkuri na ci gaba da zama cikin kungiyar EU. E Theresa May dai ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka mara wa ci gaba da zaman Birtaniya cikin kungiyar tarayyar Turai ɗin wato EU baya gabanin kaɗa ƙuri'ar raba gardaman da ta jagoranci ficewar Birtaniya daga EU ɗin.